الحمد لله رب العالمين ثم صلاة وسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yau takwas da watan ramadan dubu daya da dari hudu da arba'in da shida hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da takwas da watan Mars dubu biyu da ishirin da biyar za mu ji gaba da karatun suke kamar da muka saba a jiya mun kwana a cikin suratul nisa a aya ta 83 الثمانين دبيو يو إن الله تعالى ذا مساشد آية الثمانين دبوكو عند وفاد الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءهم أمر من الحمد أو الأرض ولو رسول إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنكرونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا قاتل في سبيل الله لا تقدم إلا نفسك وحرج المؤمنين عفى الله أن يخف بعث الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنزيلا har yanzu dai Allah subhanahu wa ta'ala yana ci gaba da ifanta mana wato sifofin munafukai yana bayyana mana halayensu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana وإذا جاءهم أمر من الأمن الذي هما إذا واللمري يزوم من الأمن واللمري نا أمن أو الخوف وكما لمري نا قورو أزاروا به sai su dinga yada shi walau rudu kuma da za su mayar da ke zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhu da kuma zuwa ga ta al'amura a cikin shugabanni la'alimahu alladhina yastanbituna minhu da wadanda suke bincike bincikensa a cikin su za su gane za su san za su san hukuncin wannan abu kuma za su sani ko ya dace a yada ko kada a yada sanda ce walaula fadlu Allahi alaikum da ba dan fulanan Allah kan ku ba wa rahmatuhu da kuma rahmansa la tabaqi mushaytana illa qalila da kun bi shaytan a fashe yan kadan da gaske Allah subhanahu wa ta'ala yana mana bayani ne wato yadda munafikai da wasu masu rauni imani suke yi wani halin da suke yi wanda ba daidai ba ne Shi ne, idan wani lamari ya zo masu na aminci wani lamari na zaman lafiya ko wani lamari na nasara Shi ne, za a abu amur min al'amini wani abu na nasara ko zaman lafiya ko na aminci ko na ci gaba awil hauji ko kuma wani abu na ban tsoro misali a ce musulmai sun fita yaki ba samu nasara ba an kashe wasu a ciki wannan abu na masifa ta faru da sauran fa idan irin waɗannan abubuwa suka zo masu nan da nan a zarobi sai su dinga yada ba tare da sun tsaya sun tantance shin wannan labari da ya zo mana gaskiya ne ko ba gaskiya ba menene zai faru idan muka yada wannan labari a cikin al'umma wannan labari zai kwantar ma mutane su, ko kuma zai tayar masu da hankali menene zai zama to akiba wato karshen lamarin idan aka yada wannan abun a cikin al'umma zai sake bude wani kofar shari ne ko kuma zai soke kofar shari zai bude kofar alzairi ne ko kuma zai soke kofofin alkhairi to duk wannan tunanin baya zuwa masu da zara sun samu labari shi za a fara yadawa shine kuma subhanahu wata ta'ala yake ce musu walau rujuhu ila rasul da za ku mayar da wannan abu zuwa ga manzo wa ila ulil amri minhu da kuma zuwa ga shugabanni a cikin manyan manyan sahabbai la ya allazina yastanbituna minhu da wadanda suke bincike wadanda suka san hakika ne wannan lamarin za su iya zurfin tunani waɗanda suke da gogewa a rayuwa na yau da kullum waɗanda suka san wato iya gudanar da al'amuran jama'a za su nan hukunci wannan za su gane me ya kamata a yi game da wannan labari shin ya dace a yada ko kuma bai dace ba akwai maslaha a yada ce ko ba maslaha akwai maslaha, ko ba maslaha. duk za su iya gane wannan ina ba tambari don haka ba daidai ba ne duk abin da mutum ya je nan da zai fara yadawa ya kamata mutum ya dinga takasun san kan abin da zai yada wanda kuma wato wannan suna ne da muka samu kamo a ciki a wannan zamani musamman ta hanyar waya da zara abu ya faru sai mutum ya dauka shi mai waza ba tare da ya san gaskiya abun ba abun haka ne ko ba haka bane ka sani ba so nawa ana yadawa a cikin wasu sai ka waye ga wata a cikin maka shek ali zai biya rasu ko ba kuma gani ba an sha ya dawa abu ya ya fito nawa kawai sai ga mutum ya fara yana wa rahimahullah Allah ya kace ko zai biya muku to ina so dai an ta tura ko sai sai sabi da Allah mun kama sallah dai kuma ku kuje mu ne ba na ku da labarin ba ana nan da ku ku ji fadam a ce maku sai ku zai jara an fara ya dawa haka wata rana ina saudiya bana mantawa wani malami daga nan najeriya gina ga kwada ya kira ni a waya hankalin ya take ya ce yanzu da ya ga wani labarin da aka tura masa wata wasa ya ce mai faru ya ce ya ji cewa gwamnati saudiya tana yunkuri ta tona kabar manzara sa wasu lamta fitar da shi daga inda yake kai ina ga samun labarin da haka wanga lamu ya ce ga jina a waya an tura masa su haka za ka dinga gan abubuwa kawo abinda da ya shafi addini ko abinda da ya shafi siyasa haka nan za a yi ta abu kaza gwamnati ta ce kaza gwamnati ta ce kaza gwamnati ta ce kaza wannan abu haka nan za a tayar da hankalin jama'a to wannan abun ba daidai ba ne ba daidai ba ne idan lamar ya taso haka ya kamata mutum ya ya biya hankali kaka yi saurin yadawa da saurin yadawa na iya afkar da kai a cikin zunubi manzara salama yana cewa kafa bin mar'i kadiban an yi hajjisa bi kulli ma yasma ya isa mutu ya zama to makarya ya isa karya ga mutum ya zama to duk abin da yake sai ya fada ba daidai ba ne bal a cikin wani hadisi hadisi da manzara salama yake cewa ta rana ya yi mafarki malaika jibril da mikael sun zo wuri a cikin mafarki suka ɗauke shi suka kai shi baitul maqdis suka dinga zagaya da shi suna nuna masa wasu mutane da ake masu hukuma daga cikin ke cewa mun zo kan wani mutum yana zaune a kan kujera sai ga wani mutum kuma a damansa ko mutum a a gabansa yana sa masa wani karfe kallu karfe da wanda bakinsa a langonje ke shi da kallu ita yana sa masa wannan karfe a bakinsa eh, a gefe daya sai ya yage bakinsa daga gaban har zuwa kayyarsa sai ya sake kira shi ya sa masa ta dayan gefe ya sake yage shi zuwa bayan kayyarsa ce kafin ya gama yage wannan bangaren nan bangaren ya gama gyaruwa Sai ya sake dawo ya sake yage shi kuma sai haka za a ci gaba da ce na tambayi malaika malaika jibril da malaika wane ne wannan suka ce masa wannan shine mutumin da zai kirkiri karya sai a yada shi ya kai ko ina a duniya wani malami yake cewa wannan hadisi duk da cewa manzara salam ya sanar da sahabai ne a zamaninsa sai ya kuma wa hadisi wato hatsarinsa ya fi girma a wannan zamani saboda a zamanin su sahabai ai da wuya kafari wani karya wanda za a yada shi duk duniya ta ina ba za mu gane babu waya ba yadda ake yi a yada labari sai an yi tafiya amma yanzu ka faɗo na ba a nan yanzu nan da kuka zauna nan kana faɗa yanzu nan nan da miki gar wani Amurka zai gari don haka idan kare ne ba me kake tunani zai baro don haka ya kamata mutane su ji hankali sahabbai ba su kasance ma suna haka ba ku dubi labarin lokacin da aka dinga yadawa annabi ya kaki mata ya sa gaba gida umar bin kasar yana jin wannan labarin da yi nan da na tashi yayin zuwa gidan manzon Allah kai sai kamar da ma Allah ya ce walau rudduhu ila rasul ko ba ga wani tashi yi kai sai bai tambi kowa ba sai wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yake shi ka saki mata yanka manzon Allah ya ce a'a ya fi kawai sai a baki a kofar masallaci yadda ce ala ku saurara manzon Allah bai saki mata yanka ba kamar da ake sayarwa don haka ala kulli hali ya kamata wato a mutane su a hankali wajen yada labarai ina matan bane eh, Allah ya ce dan ke wannan abu ya faru kawai abu ne shafi siyasa ko abu ne shafi addini to amnar da shi zuwa ga masana akan wannan lamari su ne za su duba su yi nazari a kai su fitar da magana guda wanda duk al'umma za su tafi a kai ina fatan shi ne manan da alimawun da zina ya suna hukumin Allah ya ce walau da fadlu ne alaikum da ba fara fallan Allah kan ku da rahman ba da kun bi za a aka kwaci kanka a cikin Allah ce fa qatil fi sabilillah Allah ce da manzon ka yi yaki dan daukaka kalmar Allah la tukallafu illa nafsak ba daura maka nauyin tilastawa kowa ba sai kanka wa harridil mu'minin kuma ka kodaitar da mu'minai ka zaburar da su akan jihadi aka Allahu an yakufa ba'sa alladina kafaru Allah subhanahu wa ta'ala zai kange kange wadanda suka kafirta wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila kuma Allah subhanahu wa shine mai tsananin karfi kuma shine mai tsananin hukuma dan haka Allah subhanahu abinda ya dora wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya isa da sako ya kuma yi jihadi eh, amma dai ba shi da karfin ifilistawa wani eh, amma kuma yana da dama ya kodarta da muminai shi yasa manzo Allah yana yawan karanta masa falalar jihadi da kuma falalar mutuwa a yaki domin daukar kalma Allah subhanahu wataala ina ba tambayi da aka zo yakin badar da musulmai suka tsaya a gaban kafirai ga sunan kafirai sun ninka wajen su uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin ya ya tabbatar da su kada su ji tsoro ya nuna musu wa Allah subhanahu yana tare da su kuma zai ba su nasara yayi ta addu'a ina ba zan gane wannan shine wa harradil mu'minin ka kwadatar da su ka zaburar da su insha Allah Allah subhanahu zai kandi karfin kafirai kuma Allah subhanahu wataala ya kunta karfi kuma shine mai tsananin hukuma na'am من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له نصيب منها وكان الله على كل شيء مقدارا وإذا مجيتم بتهية فأجوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب ومن أصدق من الله حديثا Allah subhanahu wa ta'ala daga nan yake mana man yasfa shafa'atan hasanatan yaqul lahu nasibu minha duk wanda yayi ceto ceto ne kyau to zai samu rabon ladan ladanta wa man yashfa shafa'atan sayyi'a wanda kuma yayi ceto wato mummunan ceto ya kulla hu kislun minha shi ma zai samu rabon zunubi wannan ceto wa kana bahu ala kulli shay'in muqita kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance mai kiyayewa akan komai wato idan mutum abin da ake da ceto shi ne ga rokawa wani alfarma yana ba zamgar mutum na nemo wani abu ga wanda zai yi masa kai kuma ka san wannan din sai ka je wani ba kai mai magana ka roke shi domin ya taimaki wannan bawan Allah kayan ke kenan yana ba zamgar ta haka idan kai irin wannan a hanya mai kyau kada taimakawa ɗan wanka musulmi ya samu wani alheri to kai ma za ka samu lada saboda wannan ceton da kai haka na kuma idan ka taimakawa wani domin ya yi barna ya saba wa Allah subhanahu ta'ala to kai ma za ka samu kwamishon na wannan zunubi ina ba tambali kuma Allah subhanahu ta'ala yana kiyaye komai duk abu da muke yi Allah yana gani kuma Allah yana kiyayewa saboda haka idan mutum zai yi ceto ya yi ceto mai kyau ina fata muka ya yi ceto mai kyau kada ya yi ceto a abinda zai yake zunubi ko abinda yake barna ina fata muka sannan kuma idan mutum ya yi ceto ya taimakawa wato dan wansa ya samu wani alikairi to ya kamata ne yayi fi sabilillah ina ba ta magana ba a ba a ci da ceto ina ba ta magana ke sa ko mai malam barami anar ya kawo me yace yake wa wa aklu wal aklu bi shafa'a ko kamar ci da ceto ina ba ta magana eh, bai kamata ya zama to abu ne wanda mutum zai yi ya ce shi ma a bashi wannan ba kai ba a kamata ne ka yi fi sabin layi da haka ne za ka samu a ladan da Allah subhanahu wa ta'ala ya alkawarin ta a cikin wannan haya, ina ba ta mugari da haka haka ya kamata sannan kuma Allah kuma zai ce mana wa idza ujitum bi tahiyyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha Allah ta wa idza ujitum bi tahiyyatin idan aka gaishe ku da wata gaisuwa to fa hayyu bi ahsana minha ku amsa da gaisuwan da tafi wanda aka yi muku kyau aw rudduha ko kuma alal akalla ku mayar da irin ta ku amsa ku mayar da irin wannan gaisuwan yace inna allaha kana ala kulli shay'in hasiba lallai Allah subhanahu ta'ala mai misali ne akan komai a musulunci a shari'a musulunci fara daituwa mustahabi abu ne mai kyau wanda in kai za ka samu lada kana tafiya kan haɗa ɗan wanka kake masa assalamu alaikum ina ba ta wannan aikin lada ne za ka samu lada to amma idan aka yi wa mutum sallama shi wanda aka yi masa sallama wajibi ne a kansa ya amsa ina ba ta mugani in ka jama mutum assalamu alaikum to ya zama to wajibi a kansa ya ce wa alaikum salam idan bai fada ba to ya aikata zuwa ina ba ta mugani don haka fara sallama mustahabi amma amsa sallama wajibi sa'an nan Allah na faɗa mana nan cewa idan aka gaishe ku da wata gaisuwa wato gaisuwa da ta musulunci fa hayyu bi ahsana ha ku ba da amsa da gaisuwa wanda ya fi wanda aka maku kyau shine abinda manzala sallam ya yi mana bayani a cikin hadisi akwai hadisi da manzala sallam yana zaune tare da jama'a wani sahabi ya zo ya ce masa assalamu alaikum manzala ya amsa masa sai ce yana da lada goma wani sahabi ya sake zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah manzo Allah ya amsa masa ya ce yana da lada 20 wani ya sake zuwa ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh manzo Allah ya amsa masa sai ya ce yana da lada 30 ina wata mugani ta haka da Allah ya ce ku ba da amsa da gaisuwar da ta fi kyau sai zama to idan mutum ya ce maka assalamu alaikum kai idan ka tashi amsawa sai ka ce menene wa alaikum assalam wa rahmatullah idan kuma mutum ya fada maka cewa assalamu alaikum wa rahmatullah kai idan ka tashi amsawa sai ka ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ina ba ta muka wannan haka sai zama to ka bada amsa da gaisuwan da tafi na kyau in kuma ya ce maka assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai ka ba shi amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ina ba tambari tunda wannan shi ne iyakar ce na'am ko dai ka fada masa haka daidai ko kuma ka ce masa wa alaika na'am saboda haka wannan shi ne abinda ake so idan kuma baka kara masa ba to Allah na kalla ka ba shi amsa daidai irin nashi da haka yi maka assalamu alaikum kai maka ka ce masa wa alaikum salam na'am ina ba ta gani saboda haka yana da kyau mu dinga yada sallama a tsakanin a cikin hadisin manzo Allah sallallahu yana cewa yace la tadkhulu aljannata hatta tu'minu yace ba za ku shiga aljanna ba har sai ku yi imani wala tu'minu hatta tahabu ba za ku yi imani ba har sai kun so juna sai ce afala adullukum ala amri in ba zan nuna maku wani lamari ba idan fa'altumuhu wanda idan kuka aikata shi sahabbakum zai sa ku ku so juna menene wannan abu yace afsu assalam ku dinga yadawa juna sallama da haka komi rikicin da ke tsakanin mu komi gaban da ke tsakanin mu alal akal in ma ba ka so kai mu'amala da mutum akalla in ka hadu da shi kai mai sallama ina ba ta mu hadu a sallama hakan zai dinga sa ya jawo zukatanmu kusa da juna ya sa wato mu kasance muna son juna kuma ya ba mu aminci kan juna ina ba ta mugani don haka yana da kyau mu dinga yada sallama a wani hadisi manzo sallallahu yana cewa mai hawa akan abu shi zai fara yin sallama ga mai tafiya a kasa mai tafiya a kasa kuma shi zai fara sallama ga wanda yake a zaune ina fata sannan kuma ya ce wanda yake tsaye zai sallama ga wanda yake tsaye a zaune sannan kuma ya ce karami zai fara yin sallama ga babba ana kuli hal yana da kyau mu dinga aiki da irin waɗannan hadisan mu dinga yada sallama a tsakanin Allah ce Allahu la ilaha illa huwa ce Allah babu abun bauta da gaske sai shi la yajma'annakum ila yawmil qiyamah Allah zai tsara ko a ranar tashin kiyama la raiba fi wanda babu kwankwanto a cikin shi ce wa man asdaqu min Allah hadisa wane ne yake Allah gaskiyan zance ba ko ba ka bane duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala fada shine gaskiya kuma babu wanda zai faɗi wani abu wanda zai fi magana Allah gaskiya na فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهتدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يحاجرون في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لذلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أرسسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث سكفتموهم وأولئكم جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا نعم الله سبحانه وتعالى أنا سيكي تمنا فما لكم في المنافقين فئتين التي ميسا ميكو da kuka rabu gida biyu game da munafikai fama lakum fil munafiqina me yasa kuka kasu gida biyu game da munafikai wallahu arqasahum bima ala hali Allah subhanahu wataala ya mayar da su baya cikin bata bima kasabu saboda abinda suka aikata allati ce aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna nufin ku shiryar da wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi wa man yudlil Allah falan tajida lahu sabila duk wanda Allah subhanahu wataala ya batar da shi to ba za ka iya samar masa hanya zuwa ga shari'a ba wannan ayan ta sauka ne a lokacin da sahabbai manzala sallallahu alaihi wasallam suka fita yakin Uhud kamar da muka shayin bayani a baya a cikin suratu Ali Imran mun shayin bayani game da abin da ya faru a yakin Uhud da suka bar garin Madina za su kama hanya zuwa Uhudu akan hanya sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya juye baya da wato mayaka mutum dari uku sai zama to asali sun fita daga Madina da mutum dubu daya sai Abdullahi bin Ubay bin Salul ya koma baya da mutum dari uku sai ya zama to mutum dari bakwai ne kawai suka isa a filin Uhud to lokacin da Abdullahi bin Ubay bin Salul ya juya da mutanensa mutum dari uku a lokacin sahabbai abun ya bata masu rai suna ta kiransu su dawo suka ki wasu daga cikinsu a lokacin ne suka rabu gida wasu suka ce kai waɗannan bari mu je mu kashe su ma saboda ba su da amfani wasu kuma suka ce a mu kyale su to shine suka kasu gida biyu game da munafikai ina fata mun gane wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi da ma lakum fil munafiqina fi atay ina fata mun gane kashi daya suna gane a je a kashe su ko kuma a kafirta su kashi daya kuma suna gane a yan mu ne duk da haka musulmai to shine Allah subhanahu wa ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya riga ya mar da su baya cikin bata saboda abin da suka aikata ina fata mun gane saboda abin ba ku ba ku ba ku ina fata mun gane Allah ya riga ya mar da su baya saboda abin da suka suka aikata a lokacin manzala salam ya ce a kyale su bai bada izini a ji a kashe su ba saboda baya so a zo a yi ta yada wacewa wa Allah yana kashe sahabansa ina fata mun gane sai ce a kyale su a wani wata rawa yana cewa ce haka Madina take dama Madina tana koro mummuna daga cikinta kamar da wato idan ana ana kamar da ya ce wuta yake cire dasi daga daga karfe ina ba ta magana haka shi ma majina yana koran mumuna daga cikin ta saboda haka sai suka rabu gida biyu game da hukunci waɗannan munafikai fa Allah yake aturiduna an tahdu man adalla shin kuna nufin za ku iya shirar da wanda Allah ya bata ba za ku iya ba shirya yana hannu Allah ne duk ma Allah yana shirar da wanda ya ganda ma shi yasa Allah ya ce wa man yudlil duk wanda Allah ya batar da shi falan da lahu sabila ba za ka iya samun masa wani hanyar shirya ba don haka ya kamata kowane musulmi ya dinga jiwa kansa tsoro kullum ya dinga roƙi Allah sabati Allah ya tabbatar da shi akan imani ina fata muka ne shi yasa Allah ya kuma na cikin alƙur'ani dinga cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana ina fata muka ne ya Allah karka karkatar da zukatan mu bayan ka shirar da mu ina fata muka ne saboda me mutum bai san karshen sa ba eh don haka Shirya yana hannun Allah Allah yana shirar da wanda ya gandama ya batar da wanda ya gandama duka bisa ga iliminsa da hikimansa to Allah ce waddu lautar takfuruna su waɗannan munafakan suna burin kuma ku kafirta kama kafaru kama da suma suka kafirta fatakununa sawa sai ku zama daidai wato shi ka kafiri kullum haka yake so shi ya riga ya bata don haka yana neman yadda za a yi ya bata da wasu don su tafi ta tare saboda haka Allah ce wannan shine burin su ta Allah fala tattakhidhu minhum awliya da haka kada ku riki masoya daga cikin su hatta yuhajiru fi sabilillah har sai sun hijira domin Allah subhanahu wataala fa in tawallaw idan suka juya baya fakhuduhum to ku kama su fakutuluhum ku kashe su haitu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wala tattakhidhu minhum waliyan kada ku riki masoyi a cikin su wala nasira haka kuma ka ku riki wani mai taimako daga cikin su dan haka Allah ya bayyana mana haka wannan shine manufan su su suna neman yanda za a yi musulmai su ma su kafirta game da su ma suka kafirta dan su zaman daya ga baki daya a cikin zunubi to Allah ya haka kada mu rike su a matsayin masoya eh, komai alaka musulmi da kafiri alaka ne kawai na wato zaman lafiya amma so bai kamata a samu musulmi wai yana son kafiri irin so ta addini a cikin zuciyarsa ba wannan ba daidai bane ina fata muka ne ba daidai bane amma dai Allah bai hana mu yi mu'amala da su ba za mu yi mu'amala ta maslaha mu'amala zai jamar maslaha ya ja su suma maslaha a zona lafiya cikin gari guda amma mu san cewa akwai iyaka wanda bai kamata mu ketare iyakokin Allah ba game da mu'amalar mu tare da tare da su ina fata muka ne na'am ta lake saboda haka amma waɗanda suka juya baya suka ki zaman lafiya to irin waɗannan Allah yake ku kama su kuma ku kashe su a duk inda kuka same su Dan haka kada mu riki wani masoyi daga cikin su to sai dai kuma duk da Allah ya bada izini a kama waɗanda ba sa neman zaman lafiya wanda da suka fito su yake mu Allah ya ce mu kama su mu kashe su sai Allah ya toga eh Allah ya ba kowa ba dukan su bane Allah ya ware wasu daga ciki yace illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum Allah subhanahu wataala yasema illal ladina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaq ku kashe su sai dai waɗanda suke fatewa a wurin mutanen da tsakaninku da su akwai misa akwai yarjejeniyar zaman lafiya ina matan gani akwai yarjejeniyar zaman lafiya au uku ko kuma wasu kuma daban waɗanda suka zo ruku, hasirat suluruhum wato zukatansu na na, cikin kunci an yi yuqatilukum suna kunci su yake ku aw yuqatilu qaumahum ko kuma su yaki mutanen su to Allah yace Allah yace walau sha'a walau sha'a Allah la sallatahum alaikum da Allah ya gan dama da ya ba su iko akan ku da ya dora ku ya dora su akan ku falaqatalukum kuma tabbas da tabbas da sun yake ku Allah ce fa ine tazaluku idan irin waɗannan suka misalce ku falam yuqatilukum kuma ba su yake ku ba wa alqaw ilaykum salam kuma suka jefa maku sulhu mana suka nemi a yi sulhu fama ja'ala Allah lakum alaihim sabila to Allah bai sanya maku wani dama akan su Allah bai ba ku dama akan su ba bai kamata ku yake su ba abin da Allah subhanahu wa ta'ala ke shine wani lokaci ana iya samu kamar da ya faru a zamanin manzo Allah ana iya samu wato wasu wanda manzala sallallahu alaihi ya yi yarjejeniyar zaman lafiya da su misali kamar da ya faru a sulhu hudaybiya kaga da aka zo sulhu hudaybiya manzo Allah ya yi sulhu da quraishawa akan cewa a dakatar da yaki tsakanin musulmai da kafiran makka a dakatar da yaki na tsawon shekara goma wannan shine sulhun da aka yi da sauran abubuwa da aka ambata a shirus na wannan surun to muhalli shahid anan shine da aka yanke wannan hukunci za a dakatar da yaki tsawon shekara goma tsakanin musulmai a madina da kuma da kafirai a makka sai kuma suka ba da izini sauran kabilu sauran kauyukan na larubawa kowa ya zabi bangaren da yake so ya shiga sai zama to wasu kabilu suka shiga bangaren kuraitawa wasu kabilu suka shiga ɓangaren mutanen madina manzo Allah sallallahu alaihi da sahabbansa dan haka waɗanda suka shiga bangaren quraishawa yanzu nan manzo Allah ba shi da izini ya yake su ina dan gane saboda me da sun shiga bangaren quraishawa to sulhun da aka yi na dakata da yaki ya shafe su suma to shi abin da Allah su wataala laiki nufi da wannan aya cewa waɗanda suka kin hijira su zo su sami manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su yi imani to irin waɗannan idan suka juya baya suka kuma nuna suna so su yaga manzala manzala na da dama ya yake su to amma kuma yake illal ladzina yasiluna ila qaumin bainakum wa bainahum mita sai da waɗanda suka je suka fake tare da waɗanda tsakaninku da su akwai yarjejeniya ina ba ta gane so idan suka je suka bi suka shiga cikin waɗanda muna da na zaman laka da su to Allah ya ce ba mu da izini mu yake su kuma ko kuma kashi na biyu shine auja ukum auja ukum hasras sudurum ko kuma waɗanda suka zo ma suka zo suka samu musulmai amma kuma sun zo ne su nika kan cewa su fa ba sa son yaki da musulmai suna jin kunci a ransu suna jin bakin ciki ya zai yi ku fita su ce za su yaki musulmai ba sa son su yaki don haka su ba sa so su zo su yaki musulmai haka na kuma ba a shirye suke su musulunta domin su sa musulmai yakan kafirai ba shi shine ma'anan su duruhu an yi lukun au yi yuqatilu qaumahum ina fata muka ne su ba sa so su yake ku musulmai haka na kuma ba sa so su hade da ku su yaki kafirai kuma ta haka su ba sa so kawai dai ba sa so yaki suna zama lafiya ne kawai to irin waɗannan su ma Allah subhanahu wa ta'ala yace Ah. fa ine ga zalukum idan suka nisance ku suka ce mun fa ba mu son yaki kawai fa lam yuqatilukum ba su yake ku ba wa alqu ilaykum salama kuma sun ni ayi sulu fa irin wadannan allati fa ma ja'ala Allahu lakum alaihim sabila Allah bai ba ku dama akan su ba dan haka su ma a jale ina fata mun gane a bar su kamar da ya faru a lokacin manzo Allah tsakanin manzo Allah da kabila da ake kira al-mudlaj kabilan kabilan surat surat kabilan malik yake cewa shi ma ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo sanar da cewa mutanen shi fa ba sa son yaki ba sa so su yaki da manzo Allah amma kuma ba za su iya shiga bangaren manzo Allah su yaki Quraishawa ba ina fatan da haka kawai suna so su zaman lafiya ne amma kuma suka masa alkawari su suna tsoron Quraishawa da haka za su ci gaba da zaman su haka idan Allah ya ba manzo Allah nasara Quraishawa suka musulunta to banu mudlas kuma za su shiga musulunci idan kuma quraisha ba su a ba to su ba su ku shiga musulunci quraisha su zo yake su ta haka kawai suka ce mu za mu zama mu kawata ba za mu yake ka ba kai manzo Allah kuma ba za mu bi ka mu yake quraisha ba kawai muna na a wurin mu kawai ina ba ta manza gare manzo Allah yake ba komai ina ba ta manza gare manzo Allah yake a bar su haka to wannan shine abin da ayan take nufi to Allah yake satajiduna akharu ga wani group kuma daban na uku Allah ce za ku samu wasu kuma daban yuriduna an ya'manuku suna so su samu amincewarku wa ya'manu qaumahum kuma suna so su samu amincewar mutanensu to kullama ruddu ila alfitnati urfitu fiha amma kuma duk sanda aka mayar da su cikin fitina imana duk sanda aka kira su zuwa ga shirka zuwa ga kafirci urkusu fiha sai ku sai ku afka sai ku dulmiya ciki to Allah ta irin waɗannan fa in lam ya'tazilukum idan ba su nisance ku ba wa yulqu ilaykum salam kuma ba su jefa maku neman sulhu ba wa yaqufu aydiyahum kuma ba su kange hanayensu ba to faquduhu ku kama su wa qutuluhu ku kashe su haythu saqiftum a duk inda kuka kama su wa ulaika ja'alna lakum alaihim sultanan mubina Allah ce waɗannan mun ba ku hujja bayananniya a kansu ana mun ba ku dama ku yake su waɗannan su kuma munafukai ne su za su zo suna so su samu aminci ne a wurin manzo Allah sallallahu Da haka za su zo su cima manzo Allah mun yi imani sa'annan kuma ba sa so su rabu da mutanen su suna har yanzu akwai kafirki a zuciyarsu ina fata sun shiga musulunci ne kawai da baki su domin su samu aminci akan rayukansu da kuma dukiyarsu kar manzo Allah ya ce zai yake su balle ya kwace kayansu dan haka sun samu aminci ta bangaren rayukansu da kayansu ta bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma idan suka koma wurin mutanen su shine idan aka kira su zuwa ga kirka zuwa ga abun bauta tare da mutanen su sai su shiga ciki sai ya zama to ta bangaren manzo Allah sun sami aminci ya bangaren mutanen su kuma suna tare da su dama ana bauta tare fa irin waɗannan munafikai ne to shi yasa Allah kuma ya ce irin waɗannan to idan ba su nisance ku ba kuma ba su zo an yi sulu na zaman lafiya ba kuma ba su kange hannayensu daga ku ba to idan kuka kama su ku kashe su a duk inda kuka kama su waɗannan kan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba manzo Allah dama a kansu ina ba ta magana saboda haka wato addinin musulunci a addini ne na adal ina ba ta magana ba ana yin yaki bane saboda kawai muna muna muna kishin san jinin mutane a'a addini ne wanda ana yaki ne domin a daukar kalmar Allah ita kanta yaki ana yi ne idan akwai maslaha aka samu aka gan cewa akwai maslaha ina fata mun gane amma duk wanda ya zo ya nemi a zauna lafiya a shirye muke mu zana lafiya da shi ina ba ta gane kuma duk sanda musulmai suka yi yarjejeniyar zaman lafiya da mutane to haramu ne haramu ne akan musulmi ya je ya kashe wani daga cikin su ina fata mun gane manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa duk wanda ya kashe wanda akwai yarjejeniyar zaman lafiya da cikin al-mu'ahid eh, mu'ahad wanda akwai ahad tsakaninmu da su ce in ka kashe wanda daga cikin su bisa ga zalunci to ba za ka shaki kamshi aljanna ba balle ma ka shiga duk da cewa wanda kaga shiga kafiri ne ina fata mun gane to amma lura da cewa akwai yarjejeniyar zaman lafiya ina fata mun gane dan haka ba a so ko ta yaya a warware wannan yarjejeniyar sai da zama don su ne suka fara warware idan suka fara warware to shikenan sun warware yarjejeniyar zamu yake kamar da Qurayshawa suka yi sanda aka yi yarjejeniya a zona lafiya na tsawon shekara goma sai kuma wasu daga cikin su suka je suka kashe wata kabila wanda su ma sun shiga bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sai suka warware wannan yarjejeniya da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada izini a kai musu hari har aka yi fatuwar Makka saboda haka addinin musulunci yana girmama yarjejeniya ina fata muka da ba ma tsabawa alkawali a musulunci na eh, ina ganin mutane nan saboda aya ta gaba akwai bayanai da mai yawa kai yana magana kan kisa ne ina bauta magana menene hukuncin kisa da gangan ko kuma kisa bisa ga kuskure ta haka wannan yana bukatar dan bayani saboda kaza mu tsaya na muka fara dai alifa mu ladan inda muka kuskure Allah ya sai mana wasu wani kalama bai hamdi kashe da ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

wale laifi wanda ya kisa mana ba ya kisa ba? ne Eh. eh. a shi ma ya nufi ya soke cikin na eh, ba ka wani ya yi laifi ba kyau ka ce waye ke da laifi a ciki ba shina wanda ya zubar da jini shi ke da laifi saboda ya zubar da jini a a ya gudu ya gudu eh sai ya gudu a ah, idan ka rike wukan naka kai kamar za ka soke ai za ka tsoratar da shi zai tsaya ko ba ka bane wato ina so ka gane wani abu shari'a wannan abin da take fara zai zo karkashin abin da ni kira dafu fa'il ana fata mun gane dafu fa'il shine wato wanda ya zo zai yi maka ta'adanci ana fata mun gane to zai maka ta'adanci sawawu akan ranka ko kuma akan dukiyanka ko kuma akan mutuncinka ya zo ya afka ma iyalanka misali ina mata magana to shari'a ta baka izini ka kare kanka ka fahimci bayan na shari'a ta baka izini ka kare kanka to sai dai kuma dafu fa'il a bi haka malamai suke cewa mana tana tunkude shi ne da akal abinda zai isa ka tunkude shi ba a so garin ne maka tunkude shi kai kuma ka wuce gona da yi wannan shi abin da nake kusa kokari in kiyaye a cikin tambayarka ina fata mun gane misali idan na bi misali ka mutum ya doki takobi kai ma ka doki takobi ka gan makaman iri da ne ko ba ka bane yana kokari ya soke ka in kana da daman da zaka gudu ka bace masa to gara ka gudu shari'a bai baka izini ka kashe shi ba sai dai kamar da ka faɗa yanzu nan kana gudu yana bin ka ina fata mun gane ka rasa inda zaka je ka boye shi kuma ya zo da niyan zai kashe ka to sai kana kokar kai maka kare kanka garin kokarin kare kanka ka soke masa to anan baka da laifi ina fata mun gane amma idan kana da daman da zaka gudu ka bace masa sai ka ji baka gudu ba ka tsaya sai ya zama to niyanka yanzu ba wai ka kare kanka bane niyanka yanzu shine kai ma ka tsada da shi kafan ji bani na ko kuma a ce mutum ya dauki wuka karami kai ka dauki takobi ko ya dauki takobi kai ka dauki bidinga ta ga naka ya fi nashi ina fata mun gane annan in kai kisa kai kisa kafan ji bani na saboda haka shari'a tana bada izini ne ka kare kanka gorgoda da zai isa ka kare kanka ba tare da ka wuce gona da iri ba kafin ji bani na haya wannan shi an lissafi da shi wanda na kuma alikulam kamar yanzu nan tana a gida sai barawo ya hausa a gida yin sata wani shi da ya zo barawo ba emun ba wai ne zai dauka ba emun shi wani zai zaɓi ne da ya ci ko daukar kayan wani ma yana kaiwa ma ana kashe wani ma ba zai ma ɗauka kayan ba zai kashe wani kuma zai ɗauka ya ce wasu ne ga hukunci ne zai hukunci ba daidai ba ne bayanin irin bayar da na yanzu na ne ina fata mu gane farawo ya zo gidanka ina fata mu gane ya zo kila ya zo ne da idan ya zo wurinka da bindinka ina fata mu gane kaga ya zo zai kashe kake na wannan saboda ka in kana da hali da za ka kare kanka sai ka kashe shi in the process baka yi laifi ba ina ba magana saboda sun shi ma yanzu ya zo zai kashe ka ne to amma idan ya zo wurinka da wuka kai kuma kana da biniga bai kamata ka kashe shi ba za ka iya harban sa hannu misali in ka harbe shi a rabi zai iya kuma ba ko ka harbe shi a kafa ka fahimci ba nan amma ba zai yiwu a ce mutum ya zo maka ta'adanci da karamin cuta kai kuma ka afka masa da cuta wanda ya yi ninka na ba ina ba ta amma duk sanda ya zo da wani abu da zai yi cutar da kai kai kuma ka tinkare shi da kwatan da wannan sai kuma ka kashe shi sosai ba za ta kama ka ba wannan sahabi ya tambayi manzara sallallahu alaihi wasallam yace mutum da ya zo yana kokarin ya kashe ni idan ya kashe ni ne hukunci na manzara ce hukunci gashi ne kayan mutum shahada yake ni kuma idan na kashe jifa fa manzo Allah ka kashe banza ina ba ta gane malum suke cewa abin da ake nufi da wannan wato dancin ka nemi ka kare kanka da gurgudo abinda shi ma ya zo da shi ne amma idan naka ya fi nashi to ba so ka zai zama to kai ne ka koma mai tare shi gina ba fahimci ba na to wannan shi ne saboda haka sai a dinga biya hankali so da idan aka bude ma mutane kofa fayar wannan wani zai zo kila ya zo satan waya da sa a ce saboda ya zo gida nan ya zo gida a wannan yana da yana da alfarma shari'ar musulmi ina mata mun gane wanda sata hukunci na yanke hannunsa ba ce a shi ba ko zo ya kamata a biya hankali biya hankali na'am ya mutu amma za ba ba ba ba a kanka ba wasu da baka ni a kanka ki ba yana ba muka da kuma ya wajen kokari kare kanka ne shi ya jawo shi ya jawo a kansa wannan jini sallama السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا أبي لا يعلم أنه من أهل الخير في السماء. هذا ما يقول. طب، لسه جوا نبي سمع لو سمع جوا بابو duk sigogi sallama da aka rata manzo Allah babu wannan a ciki ina fatan bane babu wanda ya zo da wannan ta'ala a cikin sa ina fatan mu dan haka idan za mu yi sallama daidai bisa ga yadda manzo Allah yayi to ba sai an sa zai kamata a sa wannan ta'ala ba a cikin sa to amma wallahu ta'ala alam ni ina gani ba abu ne wanda yake bukatar sai an yi wani inkari a kansa ina fatan gane saboda gaisuwa gaisuwa al'ada ce ina fata mu gane saboda haka idan an yi gaisuwa an ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba wani abu bane tabbas manzo Allah ba haka yayi sallama ba amma ba abu bane wanda zai yake bukatar sai an yi sananin inkari a kansa ina fata mu gane eh yin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh haka shi yake babu shakka ina fata mu gane amma wanda yazo ya kara da ta'ala bai fadi bai furuta kaliman da yake da muni ba ina fatan gane bai faɗi wani abu wanda ya kunshi sabo ko ya kunshi kafirci ko wani abu haka ba ina fatan gane don haka ah, Allah wa alam amma ba da gani akwai bukatar sananin inkari akan irin wannan duk da cewa kamar da na faɗa sigan da ya zo da wurin manzo Allah kai dai shine assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to haka ina fatan gane na wannan shi Thank you. wanda eh bai kuskure ba ba ba ba ba ya zai yi kyau ya zo satan kayansa ne yana fata mun gane don haka shi wancan shi ne muta'addi din yana fata gane kamar da dai na fada inda akwai wani abu da zai amfani da shi wanda ba zai kai tare hannu ba shi ya fi yana fata mun gane don kada a bude kofa mutane su wuce gona da iri yana fata gane wato sata hukuncinsa shine yanke hannu amma kuma wanda ke da hakkin yanke hannu shine alkali ba bar hukunci a hannun daidai ku mutane ba ka fahimci bayan nan ba daidai ba ne yanzu na kamar da ake yi jungle justice idan an kawo mutum yanzu na mutane su afka masa a yi ta mai duka har a kashe ko mutane da zara mutum ya yi sata a kama shi a ajiye hannunsa a dace hannunsa ba daidai ba ne ina fata maka wanda yake da wato izinin afka wato afka okuba ko hajji shine shugaba karkashin mataimakinsa ko gunce na'ibinsa wato alkali ina fatan dan haka bai kamata mutane su daki hukunci a hannunsa ba a hannunsu ba dan haka idan mutum kana cikin gida mutum ya sa hannunsa cikin daga waje ya sa hannunsa cikin eh, ta window zai dauki waya ka bugi hannunsa amma kar ka cire hannunsa ina fata mu gane kar ka cire mai hannu <laughs> wannan shine kar ka mai hannu kaga ne saboda zai kaga koyar wannan zina za ka iya tunkude shi da abin da bai kai haka ba tunda idan ka take hannunsa ai zai tsoro ya gudu ko haka ne, yawa saboda haka wato kamar da na ta yi da shi ne jaf'ul fa'il bi kadirihi rare ana tunkude mai sadanci ne gwargwado abin da zai isa a da ba a so a wuce gona da yi ina fata mun fahimci wannan to wannan shine kadan shari'a za haka dinga zai hankali gaskiya a dinga zai hankali wajen wannan abubuwa wallahu ta'ala alam wannan sí ada na wani ba zai yanka mutum ba na eh zai kira hamza to bai kamata ba gaskiya bai kamata ba sai ga wanda ba eh, a dinga yi gwargwado abin da zai isa a tun kuɗe mutu wannan shi ne wannan shi ne ka'idar musulunci eh ba ce so so saboda kana neman kare kanka an sake abun kawai yadda ya kamata wannan shi ne ina fata dai ku fahimci wannan ka'idar da nake ta faɗa wannan shi ne karantarwa ce da gaskiya kada wuce gona da yi Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi